kuma malam ya gaya mana ya kawo mana hadisin da ya ce annabi adam alaihi salam wato an halicce shi ne daga turbaya amma an sanya mushi ajibul zanab ajibul zanab wani sinadari ne wanda aka ɗiga ma ƙasan to wanda aka ɗiga ma to sai fara motsi sai rai ya shige shi kuma manzo sallam a wancan hadisi ne Imam al Bukhari yake cewa a jikin dan adam komai na rubewa sai wannan ajbu dhanab din shine kadai baya ruba kuma har muka ishara da cewa jikunan annabawa shi jikin annabi ƙasa ba ta ci amma jikin kowa ƙasa na ci kuma ba daraja bane a haƙa rami abin da mutum bayan shekara biyar ko goma a zuwa iske ko kafanin shi bai komi ba a ce a ah, wannan shi da aljanna ne inda ya annabi ne shine kare kawai ake da nasa za a iya kare kai akan haka na amma wanda duk ba annabi ba ba shi nuna cewa wata daraja ce ba kamar yadda dan an haƙa rami an binne mutum bayan kwana kwana iske duk ya rube ba shi nuna ya lalace ba a nasa hadisi ma an ce zai lalace ne saboda haka rubewa da rashin rubewa in ba annabi bane to ba daraja bace an gano wannan ko to sai malam ya hada wani hadisi mai tsawo guda ɗaya ba san zamu iya karanta shi ba ko akan halitta annabi adam yace wa yufassilu hadisi abi musa almutaqaddim abinda zai fassale maka yawa ta ma butulla ce kaman ba ta da wadata hasken duk da a'a kuma wannan din ya fi saboda shi ya je zuwa ga karatun wa yufassilu hadith abi Musa al-mutaqaddim hadisin da yake yin tafsili yake yin yin bayani daki daki na hadisin annabi na hadisin abi Musa ma yurwa an ibn mas'ud shine riwayan abdullahi dan mas'ud wato hadisin abdullahi dan mas'ud ya fi yin bayani filla filla daki daki akan rayi'an halittan annabi adam alaihi salam annahu qal abdullahi mas'ud yace ba'atha Allahu jibril alaihi salam ila ila al-ard Allah subhanahu wataala ya aiki jibril zuwa ga ƙasa wato ya aiko shi ƙasa liyatihi bitinin minha ya ɗebo mashi wani taɓo ko ni yambu ko ni ɓangare daga cikin wannan ƙasa ya zo mai da shi faƙalatul ard lokacin da malaika jibril ya sako ya zo diban kasa sai kasar ta ce a'udhu billahi minka an tanqusa minni aw tashinani ina ro ina gama ka da Allah kada ka ɗebi wani abu daga cikina kada kai min na kasu kada ka yafici wani abu daga cikina ina gama ka da Allah faraja sai ya koma walam ya akhudh ɗibi dibi komi ba wa ƙala ya rab ce ya mahalicci na innaha a'azat bika fa'istuha ta nemi kariyanka ne da zai ta nemi kariyanka to sai na batta da kariyanka ta roƙi kariyanka sai na batta da kariyanka na kasa ɗiba ban ɗibi komi ba fa ba sami kala sai Allah ya aiko da mikala mala'ika ne fa'azat minhu fa'azaha ita ma ta nemi kariyan Allah ta ce tana gama shi da Allah yi hakuri kada ya yafici wani abu kada ya ɗibi wani abu faraja sai ya koma faƙala kama ƙala jibril shi ma sai ya faɗi irin yadda mala'ika jibril ya ce shi ƙasar ce ta nemi kariyanka da ta faɗi sunanka sai koma taɓa ta ba sai na ba ta kariya da kariyanka fa ba'atha Allahu malakul maut sai Allah ya sake aikawa da wani mala'ika ana ce mashi malakul mauti mala'ikan mutuwa fa'azat minhu ta gama shi da Allah kada ya taba ta kada ya ci wani abu faƙala sai ya ce wa ana a'udhu billahi an arji'a walam anfud amrahu ni ma ina baki haƙuri ba zan iya komawa ba Allah ya ce in zo kuma in koma in je in ce mishi ga wata lalura a'a saboda haka ba magana abinda aka ce in yin nan fa ba daga kafa fa akhadha min wajhi al-ardi da ya tashi diba ban ci a dade ba ta ba sai dibunan ya dibunan ya dibunan ya dibunan ya dibunan ya dibunan yi mata kata kata kenan malakul maut sai ya dibunan ya dibunan ya dibunan an ce a dan debo ne dan kadan sai ya dibu ko ina an gane wannan ko ina nake subhanallah eh, yau fa akhadha min wajhi al sai ya ɗiba daga fuskan ƙasa, bai a wuri ɗaya ba wa khalada sai cakuɗa cakuda wala mai akhudhu min makanin wahidin bai a wuri ɗaya ba wa akhadha min turbatin hamran wa baidan, wa sauda'an ya ɗibi ja ja ya ɗibi baƙa, ya ɗibi fara duk ya hada shi yasa malam ce hadisin Abdullah dan Mas'ud fi hadisin Abu Musa al-Ashari bayanin tafsilin yadda abin ya faru aka shabi Musa ya ce an halitta Adamu ne daga fuskokin kasa ja da fara da kaza sai mutane suka zama iri daban-daban daban ashe wanda ya yamutsa shine malakul mauti shi da aka ce zo diba sai dibi ya dibi ya dibi ya dibi tun ya diba kawai ya yamutsa ya tafi shi sai mutane suka zama aburkace da diba ɗaya yayi da aka ce ɗebo sai ɗebo wuri ɗaya tun an ce ɗan tsakaro ne to da su mutane su zama iri daya to su yi ba daban-daban su mutane suka zama daban-daban an gane wannan ko wa sauda fadhalika an falidhalika kharaja banu adam ne, shi sa ayan annabawa suka fito daban-daban Wali za su mu adam li'annahu akhadha min adimil ardi shi sa ake ce musu adam saboda ya ɗiba ne daga fuskokin ƙasa ba ga komai ana ce mata idam saboda miya za ga an zuba wannan an zuba wannan an zuba wannan an zuba wannan ba ya abu ɗaya ba a cikin shi idan an yi ya mutsa ai abin da ake nufi da adam wanda aka ɗebo shi aka karmatsa adam an abin da yake karmatsatsi an hada ne aka aka aka hada shi fasai da bihi ya tafi da abin da ya ɗiba din fa qala Allah ta'ala sai Allah ya ce ma rahimtal arda hina tadarra'at ilayk baka dan tausaya mu kasa ba da ta dallashe ka ta gama ka da Allah ta ce ka koma ka je ka yi min bayani baka tausaya mata ba fa qala ra'aytu amraka awjabu min min qawliha yace ai naga umurninka yafi maganar ta ne saboda haka ba tunda kawai kace shikenan magana ya riga ya kare fa qala anta taslahu qabdi arwahi waladi sai Allah ya ce to kai ka fi cancanta ka rinka zarar rai ki sa mala'ika mutuwa ba abin da ya dame shi ba abin da ya dame shi in ya tashi zuwa ba sauƙi Allah ka sa mu cika da imani in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo zararen shi ya ji jiki to ni na fi cancanta ji jiki da kai ku karanta da muna karanta da rikil maktum za mu zo ran da ake kwanukan da ake zararan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tana wa abatahu na fatima hankali ya tashi manzala na zufa yana cewa wallahi cire la sakarat akwai jijiki kwana huda na zararin shi rai ana zaro shi a hankali a hankali a hankali a hankali ran mumini wani gaba aka zo a huta in an zaro daga babban ɗan yatsa wani lokaci a ɗan yatsan da an zo ƙarken yatsan ma sai an tsaya wani lokaci kuma sai a ja shi sai ya kai idan sawu lokacin da ake fisgarin zaga mutum ya rasa ya zauna ne ko ya tsaya yana ku juya ni ta bangare kaza ku koma da ni ta bangare kaza ne ku yi min kaza ne ku yi min kaza ne ana tafiya ne suna tsaya sai ce eh na to nan yayi daidai bai daidai ba kawai sun tsaya ne shi ku banni ta haka Allah ya taimake mu to malakul maut adimul ard ya diba nan ne ya mutsa dai ya mutsa ya mutsa ta kawai shikenan an gano nan ko sai mene yace wasa ida bihi an ta tasu taslahu ko liqarbi arwahi liqarbi liqabdi liqabdi amma ban ga wurin ba ma an ta tasu taslahu liqabdi arwah waladihi faballar ballat turaba sai Allah ya yayyafa ma wannan ƙasa ruwa dama Allah su wanta Allah ya faɗa a zahirin Qur'ani cewa wajen halittar Annabi Adam ko wajen halittar Adam bai sa hannun kowa da kan shi ya yi sai ya yayyafa ruwa hatta ada dinan laziban har sai da ya zama dinan lazib tabo mai santsi ka san shekarun baya da ake gini da ƙasa a garin nan misali tunda nan zariye ne ake ake gini da ƙasa zaka ga in an sari ƙasa duk abin da zai sa ta kwabu te santsi za a nemo shi a tattala a sa shi ne ake cewa matsinan laziban sun maturika hatta antana aka shi. hatta an tana har sai da yi wari falidhalika faliza haifi ya eh, eh, yaqul shi ya sanya Allah yake cewa min hama'in masnunun hama daga wata ƙasa mai hamami masnun mai wari kai ne kake ta kama kake ganin wani abu ne ba komi kake ba ba komi kake ba haka dan adam min hama'in sai daga yake masu al alqurani min hama'in masnuni ƙasan da aka kawo makuba aka sa aka zuba aka zuba aka tara aka ta ga an samu an saro kuka an saro me an zuzuba an samu abinda ake sha ake daddawa menene makuba eh an samu makuba dorawa ko abin dorawa an samu an saro abin dorawa an hada shi abin da ake dorawa wani wani yanzu za a ci sai ba sa daddawa vitamin A B C D Z ne yayi tun da wani wuri hara daga har daga da shi aka hada ga yanzu ka gana wani bonsin gudun sai cin taliya kake duk katali sai cututtuka sun kama ka Allah ya sauke saboda haka sai Allah ya sa shi ya zama min hama'in masnun ƙasa yambu wadda ta taushi ta taushi ta kwabu tana wari qala muntinun haka ne ko ne surtu hujurat ne ko hajar surtu hijir kala mumtinun sun maƙala lil mala'ika bayan ya yi wannan sai ce wa mala'iku ba a riga an an moli an mola shi ba da aka kawo ƙasan aka yayyafa ruwan aka zuba mishi da zai sa ya santsi ya yi wari duk wani ma tsami yayi yadda ake kwaba kasa ka samu sarkin magina na garin ne muka bayanin da ake hada ƙasa. da muka bayan tattalin da ake yi a haɗa ƙasa to duk an tattala tattala an yayyafa mata ruwa an gama ba sai mola ɗan adam ba to ba a mola ba sai kuma aka gaya ma sun maƙalar lil mala'ika da ya wannan matakin aka halittar ɗan adam ya kai wannan matakin sai aka ce ma mala'iku inni khaliqun basharan min tinin wannan abin da nayi dinnan zan halicci bashar ne zan halicci mutum ne da wannan abin zan yi mutum amma ba a riga yi shi ba fa idza sawaituhu in na shirya mutumin na riga na yi shi wani faktu fihi min ruhi na hura mai rai faqa'u lahu sajidin ku je ku gaishe shi ba riga an yi dan adam ba sai dai sun san sun ɗebo ƙasan an san wanda ya je ɗebo ƙasan yadda ya mu ƙasan an kuma ga yadda ƙasar take an sanya mata abubuwa ta zama hama'in masnuni ta zama kwaɓaɓɓen abu ta dagwalgwale ta dame ta zama har tana ɗaukan wari to sannan aka ce kuma shi ne zai zama shi za a yi shi wani abu ya zama wata tsaya kuma a ji a gaishe shi bayan ya gaya musu eh, faƙa'ulahu sajin fakhalaƙallahu biyadihi fakhalaƙahu Allahu sai Allah halice shi da hannunsa likaila ya takabbaru iblisa anhu don kada iblis ya masa ya girman kai daga wannan ya ƙulu a ta tatakabbaru amma amiltu biyadi walam a takabbaru ana anhu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kana yin girman kai daga abin da na halitta da hannuna ni ban yi girman kan taɓan shi ba domin abu in ya ruɓe yana wari ai in ka zo taɓa ba kana jin baka so ba to Allah bai ji baya so ba ya taɓa sai kai fa khalaqahu Allahu basharan sai Allah ya halicce shi mutum fa kana jasadan sai ya zama jiki min dinin jikin ƙasa 40 sanatan shekara arba'in shekara arba'in yana ƙasa famar bihil mala'ika mala'iku sukan zo su wuce ga dai mutum an ga an an daga taɓo ɗinin lazi taɓo mai santsi ga shi an yi shi ya zama ya zama hoton mutum kamar butun butumi na mutum gashi da wannan da wannan tabo da Allah ya yi shi shekara arba'in, idan suka zo fa fazi'u minhu sukan ji tsoron butun butumin limara auhu saboda abin da suka gani wa kana ashaddu minhum faz'an iblis a farko al'amari wanda ya fi su jin tsoron shi shine iblis da ya ga butun butumin nan to yakan firgita ya tsorata fakana ya murru bihi ya kasance idan ya zo wucewa tun da yana jin tsoro sai ya koma sai yana kwankwasa ya ji menene sai ya buga shi sai ya buga ji menene wannan kai fa yadribuhu fa sauwitul jasada sai wannan butumin butumin sai ya rinka da sauti kama yusawwitul fakhar kaman yadda abin nan kasko yake bada yake bada sauti takunu lahu salsala wadda kasko da ta kasance ta zama salsala ta kame ta bushe falidha hina yaqul hisa Allah ce min salsalin kal fakhar daga wani busasshen busasshen yambu kal fakhari kaman kasko ku ne masana ne mu a da ne zai da ku ya hakuri da sai kun gyara wato eh, eh, sai ya zama idan an ƙwanƙwasa shi kaman busasshe ne salsal busasshen busasshen kalfa khari kaman kasko kaga can a ne ya ce min hama'in masnunin ne matakin farko an tattara ƙasa a yayyafa mata ruwa an sa mata abun sanyawa ta ruba tana wari bayan an yi wannan ya shekara arba'in a haka mala'iku suna wucewa suna kallon shi suna jin tsoron menene wannan hal iblis ya fara shegantaka sai yana kwankwasa idan ya buga sai rinka bumbumbum to wannan bumbumbum sai da Allah ya zo mana da shi a Qur'ani an yi wani period da ɗan adam ana buga shi yana wannan ƙaran, kuma iblis ne yake mana wannan yake mana wannan shegantaka yake buga jikin annabi adam yake wannan ƙaran. da yake Qur'ani da kuna da shi shi yasa wato kaga maka san Qur'ani ba ka yi ta rayuwa ne kawai Allah ka azata rubuta alqur'ani wallahi magabata suka ce duk wanda ke karanta qur'ani dan qur'ani kawai ya karanta ba ya san ma'anan shi ba kaurace ma qurani ne sai shari'a da al-Qur'ani to ban sanar karantawan ma ya gagare mu ana bayanin ka ga ka kai waye baka ma san kanka ba kana ta fangan fangan ko baka san komai a duniya ba waye samu wani abu me aka samu sai rigingimu ka kosa ni wuta uku zakai kaza baɗi zakai kaza ka cika mu kanka abu ƴaƴanka ka cika musu matsaloli matanka ka cika musu matsaloli an taza duniya ga bakwa baka ma san kai waye ba me ka zo duniya yi me kake yi a yanzu ina za ka duba ka sani Allah ya sauke wannan rudu da rudewa ne amfani shi saboda haka sai zama min salsalin fakhari daga busasshen busasshen yambu kari kaman kasko haka ne ko wa ya ƙulu iblis in yi buga sai ce lima eh, ne ne a ah, li'amri ma li'amri ma aka za ku kuta gara li'amri ma kulikuta an gani ko li'amri ma ga wani al'amari ne na daban hulik da aka halici wannan akwai ajanda kamar kai ne ka ga abu kawai aji ka ce wannan abun akwai wani ajanda iblis in ya bumbuga shi ya fum fum ce wannan akwai wata ajanda akwai wani dalilin da ya sa Allah yi shi shine li amrin ma khuliqta wa dakhala min famihi wa kharaja min duburihi sai shiga ta bakin shi ya fita duburansa ya shiga cikin jikin ya tayawace yawace iblis wannan mutum mutumi ya shiga cikin nan ya fito ta nan ya shiga ta baki ya fito nan ya ga dai mutum mutumi mutum ne dai haka dai ya shiga ta nan ya shiga ta nan su fa mala'iku da suka fara jin tsoron nan daga nesa nesa suke da dan adam shi ko tun yana jin tsoro sai da kai gire shi ya kwankwasa bayan kwankwasa sai da kai matakin me yana shiga iblis Allah ya kare mu faqala iblis lil mala'ika iblis sai yake ce ma mala'iku la tarhabu min hadha fa innahu ajwab kai ku daina jin tsoron shi na gane ashe ajwab tsakiyar shi ba komi tsakiyar shi ashe babu komi wato yana kawo sirri a haɗu kenan aima wani mutum mutumi rubdugu ya gane sirrin shi ya gama bincike ya gano me ake ciki ce ku daina tsoron shi na gane ajiwa ne shi ajiwa tsakiyar shi babu komi fanko ne tsakiya wala in sullitu alaihi la Ya ce in aka bani dama akan shi to sai na halakar da shi haka ne wayu qalu ina hukana idan marar alaihi mal malaika cikin ruwayoyin da aka samu an ce idan ya zo ya wuce tare da shi da mala'iku ya ƙulu a ra'aitun hazar lazi lamtarau she'an minar khala'ik a ra'aitun yakan ce musu shin kun gani hazar lazi lamtarau she'an minar khala'ik ya shi huhu wanda ba ku ga wani abu na halittu wanda ya kama da shi ba inna hufu dila alaikum wannan diyan da aka yi an fifita shi a kanku diyan da aka yana zargin wato yana tanana akwai ajanda kuma ajandan za a sa shi ya fi su ka san wani haka yake za ga yana assumption ne kuma da assumption din sai ya yanke hukunci ce ina zaton kaza da kaza ne kai kaza ne ma to kaza kaza kaza ne ma wa umirtum bi ta'atihi idan aka fifita shi aka umurce ku ku mishi biyayya ma antum fa'ilun to ya za ku yana yana lissafin to nan gaba tunda akwai wani ajanda idan aka fifita shi aka ce a mishi biyayya to ya za a yi qalu sukan ce nuti'u amra rabbina in ya koma yana ga su sukan ce to mu dai abinda ubangijin mu yace shi zamu biyayya akai abinda Allah yake so yace ayi to shi zamu fa sarra iblisu fi nafsihi iblisu sai ya boye a ran shi yace la in fuddila alayya falan uti'ahu ni wannan in aka ce yafi ni ba zan ta mushi biyayya ballan biyayya dai a ba zan mushi biyayya Allah ya sauke wala in fuddiltu alaihi la uhlikannahu in kuma ni aka sa na fi shi daraja sai na batar da shi sai na halakar da shi sai na gaba shi kinan dan adam ta kowane bangare bai da sauki wurin alakar shi da iblis in an ce ya fi ni wallahi ba zan mai biyayya ba in kuma na fi shi sai na gama da shi to ta wanne ne mai sauki falan ma balaga hina uri uri an yunfakha lokacin da ya kai lokacin da Allah ya so ya hura mashi rai fihi ruha an yunfakha fihi ruha ya hura masa rai fa da ruhu sai ran ya shiga kenan bayan an sa ajbu zanabi kamar wancan yanda wancan hadisi na abi Musa abi Musa Ash'ari yazo da shi sai ruhi ya fara shiga fi ra'asi ta kanshi a ƙasa mala'iku sai suka ji mutum yayi atishawa ba shekara arba'in kawai sun ga mutum mutumi ne ba sai suka kai kawai yayi motsi sai kai yayi motsi sunan jiki na na asandare da kai yayi motsi sai atishawa faƙalat lahul mala'ika ƙul alhamdulillah mala'iku suka ce ce alhamdulillah kaji mala'iku faƙal alhamdulillah sai annabi adam ya ce alhamdulillah yabo ta tabbata ga Allah kaga wannan ya muka koma da yake tafsiri ne hada yake da tafsiri da muke karantawa wancan tafsiri sai malam ya ce ibn kasir ya ce na fara da hamdu ne da yabo ga Allah saboda shi ma Allah haka ya bude littafin shi da yabo halittun Allah ga baki ɗaya duk wanda zai halitta sai ya yabi kanshi na nuna cewa ya isa in an gama hisabi ga baki ɗaya wata ran mala'ika hafi na min haulil arshi mala'iku kuma za gan sun kewa al'arshi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin duk bayan an gama hisabi shi ma dai da alhamdu ake karewa saboda Allah shi ne abin yabo ai wa zaka yi ba mawa me yayi Allah ya taimake mu mun yanzu mutun yayi abu dai sai a taya ban shi a ce yayi kaza yayi kaza wannan ciyama ko wannan gwamna ko wannan shugaban kasa an same shi ko wannan shugaban duniya yayi titi daga wuri kaza zuwa wuri kaza yayi kaza wallahi da abin yabo ne to wanda ya kasan shi kuma shi za fara yaban shi shi wanda ya kasan shi kuma wace rana aka sa ranan yaban shi to shi babu Allah ya sauki shi ya sanya sai ga Qur'ani yaban Allah babu kaman a san Al-Qur'ani Allah ya ce Qur'ani ne shi ne ku muke Allah sun samu a gaba dungurungun mun aje shi sun samu a gaba mun aje shi in ma karatu ne karatun kawai ne ake yi yaron mutum yaron mutum ka ce mishi waye ya dakata zaka ba shekara biyu ko uku ya san tafsiri sai a ce maka wani addini ma ka zo da shi wani addini ne wani kuma kusan maduna ta cika ta wuce nan ba ne uku kusan kudan na wuce shi mutuntuni shi abin abinda suke fassara maka yana saurin ana calculation yes ne to by kaza in ya kai kaza wani mentality malam Allah ya sauke ya kai din a kai lokacin a yi ta yi duniya ce gata nan da kai da shi za ku kai shekarun za mu gani sai mu gaba da za ku yi sai mu gaba da za ku samu an dauke shi ya zama shugaban mm, kamfani ya zama shugaban kasa ya zama shugaban duniya ya zama kaza ya uku sai gidaje biyar ya gina benin miliyan talatin da kaza ya aje kudi dala biliyan so biliyan so biliyan da naira biyar duk nashi ne jibi ya mutu da kai da shi future plan you have a good future kai current ne kana da wayo Allah ya sauki amin fa qala Allahu lahu sai Allah ya ce mishi rahimaka rabbuk kalman Allah kenan ba yayi ba mu Allah ba sai Allah ya ce na yi maka rahama rahama ta ta yi ka falamma dakara ruhu fi ainihi da ran ya shiga cikin idanuwan shi nazara ila thimaril janna sai hango ni'iman da ke cikin gidan aljanna ƴaƴan itatuwa da ni'imomin da suke cikin gidan aljanna ga sannan fululu Allah ka zata mu da aljanna saboda haka sai ya hango daɗi ga nan falamma da khala fi jaw fi jaw fihi lokacin da ran ya shiga cikin jaw ya shiga cikin cikin sa ya ratsa shi ya kai mahadan kungurin shi kenan ya kai abin nan mahadan shi ya raba shi tsakiya ishtaha ta'amun sai yunwa ya zo sai yunwa yanzu wani muna karatun ya kosa a tashi na jin yunwa Allah ya sauke Allah ka raba mu da yunwa sai yunwa ya zo to me ya kawo yunwan ya ga abinci in ka juya nan ba abinci ka juya ba ba ganin da in azumi ya zo sai na annaba ake cewa ko wato su annaba akwai su da hakuri yunwa ta mace mutum ya rasa abinci sai ce ai na annaba ai na annaba wato annabi suna da guri Allah ga su tamu da guri yake to ya ga abinci sai yunwa ya taso ishtaha ta'ama fa wa saba qabla an yabluga ruhu rijlaihi sai ya nemi ya zabura ya ne ya ciro abinci kafin shi kuma ran nan yanzu yake shiga yana shiga ne a hankali ran bai riga ya kai kafansa ba sai ya nemi ya miƙe ajilanan ila simar janna gaggawa don ya ciro wannan zalika hina yaqul shi sai ce khuliqal insanu ajulan a ah, khuliqal insanu min ajal khuliqal insan min ajal mun halicci mutum daga ga shi yanzu yanzu yau kana insanu ajula na'am algatu mal Allah saka dalili wa kana khuliqal insanu min ajal suratul anbiya mallan yace mun halicci Allah mun halicci ajalin da gaggawa shi yanzu yanzu nan da an ce ga dami sai ce a samiya gaggawa inna halƙudratul ilahiyya wannan iko ne na Allah alƙa'ima wadda take matsayayya Allah ce ta haluƙu alƙadima a alfa'iƙa ne alfa'iƙa wadda ta zarce Allah ce ta haluƙu min al'adami wadda take samarwa daga babu wajudan take samar da abu shi ma daga babu wa taj'alu min ad-da'fi quwwa daga rauni kuma a samu ƙarfi wa min sukuni daga shuru haraka sai a samu motsi wa min al-jima' daga abu sandarare hayatan wa ruhan sai ga rayuwa da ruhi ya shiga fa idha turabu yataharrak sai ga ƙasa na tafiya wa idha at-tin yatakallam sai ga taɓu na magana wa idal jimadu basharun sauyan sai ga sandararren abu ya zama mutum lafiyayye fi ajmali suratin a sura mafi kyawu wa ahsanu taqwim a tsari mafi daidai wa min ayatihi an khalaqakum min turabin yana daga cikin ayoyin Allah da ya halice ku min turab daga turbaya thumma antum basharun tantashirun sai ga kun zama bashar kuna ta yaduwa kuna ta yawo a doron kasa malam ya ce haza huwa adam muna ji hannu bai ciro mana waye adam din mutukun balanta namu jin menene ya bada gudunmuwa tunda kisar ne an gane ko sai mu tsaya nan wurin shi ma dai ba wurin kwana ne ba saboda ya ja wato a haɗe ne ku yi haƙuri kamar ya yi tsawo ya yi yawa amma kuma a haɗe ki ban so mun raba shi ba ne kuma da yake ba wani larabci ne mai wahala ba kuma duk ma an san karatun ba kuna da wani rigima da shi ba ne Allah ya taimake mu wannan shine annabi adam alaihi salam a hadisin abdullah bin mas'ud an gane ko ya malam ya zo da shine saboda ya fi tafsili ya fi yin bayani a wato daki daki fiye da hadisin abi musa al-ash'ari wanda ya gabata shi yayi bayanin kawai an tsintsinta ne ƙasa iri iri sannan aka sa ajbu zanab to shi kuma nan sai ya kawo mataki mataki to shi ma akwai abin da bai sa ba sai mun zo gaba shi kuma sai malam sai ya kawo mana sauran ruwayoyi ka san ita mas'alan abu in a hadisi zaka same shi sai sai ka samu wani balli a wannan hadisin wannan ballin hadisi wannan sai an hada shi waje guda yasa lokaci kuma in ka karanta wannan ballin baka san wancan ballin sai ka dauka daga wannan babu wani to ko kuma wani kari ko wani kari ko wani kari ko wani kari shi yasa idan kana so ka fidda matsala inda daga hadisi ne to aiki ya ganka sai ka hada abubuwa da yawa sai baka wannan abun guda daya wannan hadisin kuma in kai sa'a sai ga yazo da abu dai sai bayani shi daga farko zuwa karshe an gama an gano wannan ko kaga yanzu hadisai kusan mun kusa biyar wanda muka hada har yanzu ba mu gama hada shi halittan annabi adam din ba shi kadai an gano wannan ko Allah ya taimake mu kuma yan uwa gaskiya ishara gare mu wallahi kun ba mu san addini ba mu san qur'ani ba mu san addini ba muna da matsala ba rayuwar mu gaba ki dole tana cikin alqur'ani in dai zan baka san alqur'ani ba baka san kana rayuwa ne da wayo da molanka to wallahi kana cikin lalura to baka san kanka ba baka san waye kai baka aikin ma da aka dora maka wallahi baka tantance shi ba shi ya sanya Allah yakan yi yakan ce yakan zarge mu cewa ma qadarullah haqa qadarihi sun kasa kaddara Allah ne hakika ne ya kamata da wato ba su san shi bane ba ma Allah haka da sun san shi da ba su yi mu'amala da Allah yadda suke mu'amala da shi ba to kuma ba zai yi ka san Allah ba sai Allah shi kadai zai maka bayanin shi kuma sai a littafin shi don ba wanda ya san Allah sai Allah Allah da kanshi ya ce babu wanda ya san shi sai shi saboda haka shi ya san kanshi shi ya bayanin kanshi kuma a littafin shi kai littafin baka sani nukan zargi kaina da ku a ai ta fitar da ajandoji a cikin gidaje wai ba a fitar da wanda zai tsara addinin gida ibn qayyim ya ce wallahi in duniya ta rike addini kai gidanka ka rike addini to saurin me ake me za a ci me za a gina wa zai zauna inda ka gina zama za ka yi zama za ka yi sai zama wai gida ga yara Allah ya mu mutane da yawa arziki wa amma ba za a tsaya a ware wasu a yi musu hijima su sa addinin nan da kyau ba a rika haduwa in masallatai da unguwanni ba za a iya haduwa a taimaki mutum ɗaya biyu uku su tsara addinin unguwan da masallacin ba kai gidanka kai ta kanka mana kai ta kanka ko ba wani abu ne wai optional sai ka ga dama ba tsara addini ga dama ne ai ba abu ne option abinda kake nema ne duniya shine ba dole ba in wasu na yi ya wadace ka ba sai lalika ka je baka yi to ai abin da yake wani ke wakiltar ne shine aka tarin mawa kowa ta yayi shi abin da yake shine compulsory din shine primary assignment din shine abin da ya kawo mu kuma shine ba da lokacin shi ana bayanin ka baka san kanka ba yanzu ga misali mana dan ciciro wannan wani ba bai nazari fa bai fi karanta wasu tabbai da suke bayani akan waye shi shi karan kanki Allah dai ya ce min hama'in masnunin ya ka aka samu da hamin masnunin bai sani ba ya ya kai ya zama salsalin kalfa khari bai sani ba an je ce salsal yana amo na busasshen yam'u ana yana amo salsal kalfa khari irin amon kasko ya ya aka yi ba ruwan shi bai dame shi ba ƙur'ani ne bayani shi kuma bai da lokacin ƙur'ani karanta baƙin ma shi yake da shi da matan shi da 'ya'yan shi a gidan shi yau kace ga rauda ana karanta Qur'ani ga gara yake wani fa 'ya'yan shi ba su taba ganin sun da ke karanta Qur'ani a cikin gidan shi ba ba su taba gani ba kullun yazo shi ya huta ya dawo ya gaji sai dan dauko remote ina wani haka ina wani kalle eh na fam yake yi nan kai ka sanin fa za duniya za yaki wani yaki an gama da kai yaki wani yaki kuma kai ba riga an yaki ka ka riga ka tashi aiki baka da wani amfani a doron kasa haka zai gama furgigi ya kwanta gobe fita a kuje in aiki ne mai aiki ina aikin yake in sana'a ce ina sana'a take in duniya ce ga dunkura ina take kuma shi ya dage wannan yake bi mata shi suke bi ɗayan shi suke bi kowanne ya tsaya addini sai a rasa wanda zai a yi tauraron za su karanta da addini a ce to wani fa zo ka rike kaza duk wannan ya gudu wannan ya gudu kuma dole ya gudu to abin iya ba an yadda wurin neman duniya ko duka wani mun yadda mu shawuya mutum ya fita kofan doka ya fita fiye da kofan doka ya fita fiye da zariya fita fiye da kaduna neman duniya matan shi ƴaƴan shi duk ya shirya musu yi wannan amma su je su yi addini irin wannan bai shirya ba ko inda su karanta addinin sama sama za su karanta UNESCO su tsara tsarin ƙarya su raba ma mutane a ce shi za a biyo kici addini ta ina ya ta yawo yaron ya ta yawo ya gama yawo ce yawo ce ai can kaza yake can kaza yake shi da kanshi ya san ƙarya ya je certificate kawai zai kawo mishi ƙarya ne ba addini zai koyo ba sai ga tsarin da za a samu ilimin babu Allah na bayan kanka baka san kanka ba kai kuma baka da ajanda littafin ma baka iya siye kamar yadda muka bada misali littafin dubu biyu tsada yake ma amma waya baka ta dubu biyu ganin ta kake aikin banza ci. wayan dubu biyar ma kana ganin ta aikin banza ci. ta dubu goma ma haka mai kyau ya daga dan sha biyu sha uku ne ita ne mai dan dama dama ka ji ma yana da to littafi ba na nawa littafin ne dubu sha biyu dubu sha uku guda nawa kuke da shi ba ka da shi da baka shirya ba ba ma ka da laburi inda kake aje littafin baka shirya ba sai dai tuwo ganin ba tuwon ai an gama tattalin ɗakin da za a tara hatsin ba shi sai ka shiga ciki kare kwana Allah ya ba su tafsiri za mu tsallake ɗaya lokacin ya kwago ne darasin shi ma sai mai littafi yau dai karatun bai yi a yi haƙuri abin da ya samu Allah ya samu mu albarka